Angonni da dama ne na garin da magaram suka fuskanci wannan ibtila'i sakamakon samun sabkar ruwan sama kamar da bakin kwarya. Tuni dai mutum guda ya riga mu gidan gaskiya da dama kuma suka jikkata sakamakon rugujewar gidaje. Abdu Isa shine magajin garin shiya ta biyu. Ya tabbatar wa tashar Libati faruwar wannan lamari. Shiya wajen magarba eh, akwai ɗaki da ya faɗawa yara su hudu suna ciki a kwance. Ɗaya Allah mai cikawa an yi sutura Abubakar Sadiq ya da shekara hudu sauran guda ukun kuma suna nan asibiti babba asibiti ta da magaram ana nan ana musu ana ba su ana musu aiki ana kula da lahiyarsu bayan faruwar wannan lamari kuma da dama daga cikin waɗanda suka fuskanci wannan ibtila'i sun tare ne a cikin waɗansu daga cikin makarantun boko na gwamnati a lokacin da muka kai ziyarar gani da ido a waɗansu daga cikin makarantun na boko mun tare da yallai da dama kuma sun shaida ma tashar Liberty halin da suke ciki. mu mun kusa ma mu ishirin gaskiya. Muke nan ɗaki gashi nan dai kalasti aka ba muke kwanta ciki. Kuna gani dai ga kayanmu ga dakuna yanzu kamar ruwa in ya zo ya zan mai kayan ma waje ɗakin sauro komi dai kawai zan mu da mun gode ma Allah gaskiya amma muna cikin tashin hankali. Abincinmu ya lalace duka, mu ya lalace cikin ruwa abin kwanci na lalace to ni zan tunda kana da iyali ba mu da koni sai Allah sai mu aiki wallahi cikin halin matsala kake saboda Allah da tunda matsala wanda ya saba ka faɗa ma wani ba daga Allah take amma ai ana cikin bukata mutumin da ya hitar da ya hitar da daga shi sai sai ta goshi akwai bukatar cewa nan kai hatta da kuɗi akwai wanda ya bari cikin gona na rance da Allah har zuwa lokacin kammala wannan rahoto babu wani taimako daga gwamnati ko kuma daga masu hannu da shuni waɗanda aka kaiwa waɗannan bayan Allah duk da yake suna cikin matukar bukata. Ƙarshen rahoton kenan daga birnin da magaram, Mamman Sani Umaru labaran Libati.